بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما لم الله saka maka da ɗan uwa da shugabanni da malamai da sauran jama'a da 'yan agaji da dukan masu sauraro Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Wannan karatu namu karatu ne na musamman. Shin me yasa malam ya ɗauki wannan maudu'i a yanzu? zama muka yi jiya muna tattaunawa a tsakaninmu kamar yadda kuke gani idan mun tara mutane a gabanmu muke musu wa'azi to haka mu ma idan mun haɗu muke yi wa kanmu wa'azi jiya ne bayan mun yi talla sai shi malam ahmad sai ya fara yi mana wa'azi sai ɗauko maganganu masu taɓa zuciya ya yi magana a kan alhaji ibrahim shitu allah ya saka masa da alheri ya ƙarfafa masa gwiwa a kan yadda yake ɗawainiya ya bar ayyukansa ya bar sana'arsa ya bar iyalansa kamar yadda ba mu zo da iyalanmu nan ba shi ma bai zo da iyalansa nan ba kamar yadda muka bar gidajenmu hakan ka bar gidansa ya ɗauki hayan gidan da za mu zauna ya ɗauki nauyin tafiyar mu kuma kullum yake tuko mu da kansa ya ta mana hidima ya tashi da kansa ya dafa mana shayi mu ci abinci ya wanke kwano na rantse da Allah abin da yake idan na tashi zan ɗauki kwanuka sai ya ce ka bari ba aikin ka bane idan an ce masa malam ibrahim ko shugaba sai ce a shi direban malamai ne wannan bawan Allah ta yiwu in ka je layin attajirai a inda yake ta yiwu da wahala kafin ka gan shi amma akan hidimar addini ya kaskantar da kansa ba don mu ba saboda yana nema a wurin ubangiji irin wannan nasiha din mun saba yin ta wa juna ina tunawa galibin lokaci mala ahmad zai kira ni idan na tafi wani wuri yana bibiya yana gani a wayarka, idan ana live ko bayan an yi karatu ya ci min addu'a ya ce Allah ya sata maka da alheri ya ce inda ina da isasshen lokaci da lafiya irin nata wallahi duk inda ka je ina ne ya ce yana sha'awar wannan yawace yawace ka je nan ka je nan ka je nan yana karfafa mun gwiwa wato mun gano wani abu ne shine muke so mu tsinkayar da ku wannan abun da muka gano shi yasa na ce wa malam karatun da za mu yi gobe don Allah ka maimaita wannan nasi'ar da ka mana kun ji abin da yasa aka yi wannan karatun yanzu yanzu don Allah ba ku amfana ba wato rayuwar nan da ka ganta mun yi lissafi ne wato muna tsananin kwaɗayin aljanna ne muna kuma tsananin mayata da neman rahamar Allah muna kuma tsananin bukatar Allah ya yafe mana muna da rauni a matsayinmu na bayi muna da ƙasƙanci da laifuffuka a matsayinmu na bin adama amma wallahi mun gane kaf a duniyan nan ba abin da za mu yi da za mu yi saurin samun tsammanin za mu samu rahama Allah ya yafe mana kurakuranmu kamar wannan aikin da muke na da'awa don addinin Allah. Shi ta kuka ga muna zaune a nan ɗazu ya yi waya a nan ya yi waya a can duk maganar kasuwancin da ya bari ya zo nan. Nake ba shi labari na ce tun daga lokacin da na gama losu na buɗe camba a Abuja inda da zan rika yin aiki kuma ina samun kuɗaɗe masu yawa amma na rantse da Allah sau biyu na taɓa shiga ofis ɗin saboda aikin da awa na haƙura da duk abin da zan samu a shi. Nake ce masa kuma sai Allah ya rufa mun asiri. Allah bai sa hanyar cin abinci na ta dogara da cewa sai na je kotu na yi shari'a kafin ku samu abin da zan ci ba. Allah ya yassare mun wannan. shine duk sakon da yake fada mun taso ya bar business ɗinsa, amma ɗazu ina ji yana kiran wani alhaji yana ce an ci babban riba kaga baya nan Allah ne ya masa wallahi duk wanda yake hidimar Allah Allah sai ya rike masa hidimar sa wa yake rike mana da iyalan mu yanzu Allah wa yake rufa mana asiri ta yadda in ka gan mu ko menene ka mallaka ba za ka rena mana ba muna da rufin asirin mu Allah ne ya rike mana wannan saboda mu kuma mun rike masa da'awar addinin sa na rantse da Allah dukkan abin da kaga wani yana yi na jin daɗi mu ma muna so mun haƙura ne saboda muna neman yardar Allah kuma mun ga babu inda yardar Allah tafi wannan wurin shi yasa zaka ga mu a garin mu ka gan mu a garin wasu ka gan mu a garin wasu ka gan a turai ka gan a ƙasashen larabawa har kai ma ka gan a garin ku wata rana kuma ba mu gaji ba kuma da yardar Allah ba za mu gaji ba nake cewa a wani gari na ce duk inda kuka ga an gayyace ni ina fa so in je amma ba zan iya raba kaina ina nan kuma ina can ba ko ina gwargwadon alkawari ne da kuma inda na ga damar da zan iya zuwa sai in ware lokaci na nan in ware lokaci na iyalaina in ware lokaci na aikina da sana'ata in ware lokaci kuma na karantarwa a gida saboda haka kar ku yi fushi na ce amma so nake ni duk duniyan nan in Allah ya ban dama ko ina a bayan ƙasa ya ba da shaida cewa wane ya taɓa zuwa nan ya karantar da addinin Allah. saboda dukkan annabawan Allah Allah bai bar su sun zauna a gida ba qad wasalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun aikawa Allah yake ce ku tashi ku kai musu inna arsalna sai a ce tashi ka je ba za a ce mutanen ku taso su zo su same ka ba mu ma dole mu yi koyi da wannan ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina ba garin su bane ba nan aka haife shi ba amma gaba ɗaya rayuwarsa ya haƙura da garinsu ya ce ke maka ke na fi ƙauna in zauna kuma ba inda nake so in zauna ya ce amma saboda an kore ni dan dalilin addini kadai ya sa zan fita inda ba haka ba ma sakan tuhairaki, da ba zan taɓa rayuwa a ko ina ba kamar maka manzon Allah sallallahu alaihi yana son maka ta yadda bayan yayi hijira fa duk mutumin da ya zo daga maka sai annabi ya kira shi yana ce ya wuri kaza ya hanya kaza yana marmarin garin amma tun da ya bar garin bai sake komawa garin ba sai da ya wajen shekara tara zuwa goma kafin ya iya samun ya je garin yana son garin su ba baya so ba amma hidima wa addini ta sa ya haƙura wato ya jama'a ina so mu fahimci wani abu maganganu nan da malam yake yi wanda ya rinka karanta ayoyin Allah da za ka je Allah ya ce ku taimaki Allah ku taimaki annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ku taimaki addini asalin sa taimaki kanku ne amma sai Allah ya ce maka ka taimaki Allah saboda ka rinka jin kwarin gwiwa kana jin cewa kai ma ka shiga hidimar Allah har Allah yana yi da kai yana ce kawo hannu shi ma ya miƙa shi yasa Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim ka miƙa hannu Allah ya sa hannunsa yana saman naka saboda a nuna tare kuke aikin kai ma ka samu albarka a ciki kuma hmm. Allah ya ce in kayi ni kuma zan maka hmm. yanzu ƙasashe ma fa kaɗai duk wanda ya hidima wa ƙasarsu sosai ƙasar su ta samu yancin kai ko wani abu na adalci a tsarin siyasa ko a mulki za ka ga ko ina in an sa allo sai a sa sunansa in an sa sunan wani babban wuri sai a sa sunansa sunan filin jirgi sunan makaranta sunan asibiti sunan titi duk ba ana yi ne saboda a tuna da ƙoƙarin da ya yi yaya kake ji idan ubangiji ka masa hidima a ina zai rubuta sunanka idan a ƙasar ku kai abun kirki ana ba da lambobin yabo gaji an ce oon gaji an ce con gaji ai ba a banza aka ba wa wannan abun ba kai kana tsammani ran da Allah ya tashi karrama mutane me Allah zai ba wa masu masa hidima jama'a kowa daga cikinmu nan akwai inda zai iya hidima a cikin addinin Allah ka fara daga ƙasa daga talakawa saboda galibi in ana magana akan hidima wa addini sai mu ce ai mu ba ma da kuɗi ai masu kuɗi ne za su yi wannan ai ni bana da ilimi malamai ne za su yi wannan ai ni talaka ne ai shugabanni ne za su yi wannan a a Allah ya ce lil fuqara il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah suna taimakon Allah bayan Allah ce lil fuqara isu fakirai ne kai fakiri ne sannan idan kai fakiri ne ayar da Allah yake suna taimakon Allah da manzonsa ai ayar fakirai ne amma yake suna taimakon Allah sai ce su ma a taimake su a basu amma kafin a taimake su sai da Allah ce wayan su suna suna taimakon Allah ashe taimakon Allah ba sai da kuɗi kawai ba mm. yanzu yan agajin nan da suka da suke shishirye wuraren karatu muna zuwa nake cewa alhaji na ce ai ina tsammani daga nan ga wurin da za mu yi kwana saboda ga ɗayan agaji a za a iya yin wa'azi fa a gama karatu wani ɗan agajin shi bai samu ya ji wa'azin ba sai dai daga baya zai danna ya je a sauti saboda yana ƙoƙarin gyara wuri wannan shine taimakon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya zuwa masallaci za a yi sallar juma'a shi dan agaji ba zai yi sallan ba yana gyara muku ne don ku ku yi sallar domin in babu irinsa sallar ba za ta yi ba in babu irinsa wa'azin ba zai yi ba in babu irinsa aikin hajji ba zai yi ba to su sai Allah ya ba su ladar irin abin da aka ba ku haka za a ba su wannan fa shine taimakon Allah yanzu wannan aikin agajin kana bukata sai da kuɗi kafin ka yi sa'annan kuma taimakon Allah ta hanyar shiga cikin al'amarinsa na amfani da ƙarfinka domin ka kare addini wanda galibinsa magabata ne suka samu wannan damar ta hanyar jihadi shi sa Allah ce dukkansu Allah ya sayi rayukansu inna Allah min na an anfusahum mun wa’amwalahun. Allah riga ya saye kudin ya saye rayukansu bi anna lahumul janna ya biya su abin cinikin wanda suka saya a wurinsa shi kuma ya saye shine ya karbi rayukansu ya ba su aljanna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun a hanyar Allah kawai suka tsaya suke yin wannan aikin kar ka dauka fa ba sa hidimomin su ne suna sana'a kar ka ɗauka ba sa kula da iyalansu ne suna yi kar ka ɗauka ba sa wune a gida ne duk wannan Allah ya ajiye shi ya ce aikin da ya ɗauka shine yuqatiluna fi sabilillah in kai hidima wa Allah idan Allah ya tashi ka zai bar duk wani abin da kake yi wannan abin da kake masa shi ya sani yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun kai ka ce dama ba sa komai a duniya sai wannan a'a suna yi kamar yadda kai ma kake da hidimomin ka yanzu su ma suna da hidimomi wani ma iyalansa sun fi naka yawa wani ma baya da komi akwai irin waɗanda Allah ya ce wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan Allah yajidu ma yunfiqun akwai wanda kuka suke yi ina da mu ma Allah zai babu mu yi haka za su zo haka za su koma gida amma tun da dai sun fito sun zo din atauka sun zo Allah ya rubuta sunansu. ka fito cikin harkar addini duk lokacin da aka zo hidimar addini a jika a ciki wannan shine ma'anar wannan karatu mafi karancin abin da zaka iya wa addini shine kai ba za ka iya bayarwa ba amma za ka ƙara yawan waɗanda suka zo wurin to ka taimaki addini yanzu wani abin da zai bashi sha'awa ya bi sunna shine ga wai da gaske ana shiga to kai sai ka zo kai sai ka zo ka ƙara yawan waɗanda za su taru a nan wani ya gani sai ce ka suna nan da gaske ne fa tunda na ga suwa ne suwa ne suwa ne kai ma ka yi jihadi bi sabilillahi baka in za a yi karatu a masallaci ka zauna ta yiwu abin da za a karanta kai duk ka iya amma ganin ka a wurin ka yi jihadi saboda zai sa wani shi kuma ya zauna idan aka kafa kwamiti a masallaci waɗanda za su tattauna ya za a yi a riƙa yin darasi kaza ya za a yi a kula waye ladan ya za a yi ka shiga ciki sai zama duk hidima in aka zo ta addini da sallah da azumi da sauransu da kake yi fa ya zama akwai ta hidima ta addini da kai ma akwai rajistan ka a ciki kullum in aka zo nan za a ce ina wani shine abin da muke nema yanzu wannan zai gagare mu ba dole sai ka zama malami ka je gari kaza ka yi wa'azi ba ba dole sai ka buɗe littafi ka karanta ba amma kai ma a ganka inda ake karantawar shikenan kai ma ka da taka gudumawar wannan kuma maza da mata ne kuma idan Allah ya tashi yabo Allah yakan yabi kowa ne duk wanda ya yi wallahi sai Allah ya yabe shi kuma sai Allah ya biya shi akwai matasa da yawa irin waɗanda za ka samu a kan hidima wa addini da sadaukarwa za ka samu sun sha kwana Allah ya musu wata irin kyautar da inda ba don a irin nan suka zo ba ba za su taɓa samun irin wannan kyautar ba ka ɗauko tun daga ƙasa yanzu lokacin da ake yakin usud ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da mamaki shine wata mace da ake ce mata ummu umara da aka gama yaki annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana bada labarin me ya faru a wurin yaki yace altafitu yamnatan fala ara illa umma umara wa altafitu yasratan fala ara illa umma umara yace in na dubi gaba in na dubi dama in ga ummu umara in na dubi yamma in na dubi hagu in ga ummu umara ta dubbu anni tana koran kafirai saboda ita fa bata zo ta yi yaƙi ba ma kana azili to qatil haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su yaƙi amma da yake yaƙi ya rincaɓe ta ga za a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ɗauki ta ɗaure kanta kawai sai ta ɗauki takobin wani da ya jefar sai ta tsaya ta ce wallahi sai dai ta mutu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa shi ta kira ƴaƴanta ta riƙe su take ba ko ba inda za ku je sai mun mutu kafin a taɓa jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ta gabas ta yamma ta ko ta ina kawai sai ina gani wannan matan waye koya mata yaki zuciyar ce kawai sai Allah ya ce wannan ran wannan abun ya sa sai ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da take yi yayi sai annabi ya ce mata tamanna ya umma umara fadi wani abu mana da kike so yanzu a miki annabi sallallahu alaihi wasallam baya faɗawa mutum dan yayi qiyamul laili ko ya yawan karatun qur'ani ko yayi ko ya yawan sallah a manzon Allah ba zai ce ka je ka roki Allah amma yanzu manzon Allah ya maka ya ce Allah ya maka wallahi sai in kai hidima wa addini a gaban sa sai ta ce atamanna rifqataka fil janna ya rasulullahi ni da ƴaƴana nake roƙon mu zama makotanka a cikin aljanna sai manzon Allah ya ce antum rufaqa'i fil janna shikenan kun samu haka wani lokaci za ka samu wani cikin matasa wanda bai yi wani abu da ka sani na wata wato bai shahara akan wani abu na yawan ibada a karan kansa ba amma ya share wa annabi sallallahu alaihi wasallam hawaye akan wani abu sai kaga lokaci dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ya wuce kowa da kowa cikin tsarin kunsa na sha ba ku labarin Abdullahi ibn Unais wanda wanda Imam Ahmad ya rawaito labarin sa cikin Musnad annabi sallallahu alaihi sallama ya ji labarin yana madina amma akwai wani mutum da ya bari a makka khalidul hudali ya ce wannan mutum yana cutar da ni duk abin da na gina a makka yana rusawa kuma kullum yana yana zuga mutane akan azo a yaƙe ni ya ce azani khalidul hudali wannan khalidul hudali ya cutar da ni ya dame ni ya ce waye zai taimake ni ya wakilce ni ya yi amfani da basirarsa da ƙarfin zuciyarsa ya je kashe mun wannan mutum kawai sai wani abdullahi ibn ulay sai ta ya ce gani na ya rasulullah ai ta yi ma baka taba jin sunansa ba ba Khalid ibn walid ba ne, ba wani cikin jagorori da zaka saba bane sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to zauna sai ya sake cewa wa zai je mun saboda Annabi yana gani yaro ne matashi wannan zai iya kuwa ya ce wa zai je ya wane ne zai isar mun akan Khalidul Huzali sai sake tashi ya ce ana ya Rasulullah sai da ya sau uku sai annabi ya ce to zo sai ce Khalidul Huzali mutum ne wanda idan ka ganshi zaka ji tsoronsa dan ta'adda ne lamba daya kuma kowa a maka yana jin tsoronsa din ɗinsa su kansu abun tsoro ne balle shi kafin ka samu ka isa wurin sa kawai in ka ganshi kaga alamar mutuwa ne za ka iya ya ce zan iya ya rasulallah ai hidimar ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan ka je ka san dabarar da za ka yi ni dai kawai bukata ta ita ce a kashe mun Khalidul Hudari sai ya tashi kawai sai ya takobin sa ya natsa bai ce annabi sallallahu alaihi wasallama a bani dan rakiya ba a bani doki a bani wani kawai sai ya kama hanya ya fita sai kama hanyar maka iya mission ɗinsa shine ya cika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wannan buri nasa a kashe masa wannan maki nasa ya tafi Makka sai fa shi bai san shi ba saboda ansari ne dan Madina hmm. ya ce wane ne Khalidul hudali yayi bincike aka gaya masa shi aka ce wane sai yayi shiga kaman dan ta'adda sai je same shi yace ce ni ma na zo na in yi rajista fa ni ma ina da nawa amma na ji labari kai ka haɗu kayi nisa saboda haka nake so mu ci gaba a ci gaba da harka daga inda aka tsaya hmm. sai ce to mun gwada ta tukunna za ka yi zauna da shi yasa aka yi ta kiwonsa shi kuma kawai sai ya shiga irin na yan ta'adda sai ya tsaje da su in za a yi wani ta'addanci sai ya ga shi ne a gaba sai ce to a yanzu na yarda da kai sai ya jawo shi sai ya janye waɗancan sai ce kai tun da bako ne ba za a haɗa baki da kai a cuce ne ba waɗannan duk ban yarda da su sosai ba sai ya tura yan gida sai ya bar shi shi kuma a zuciyarsa yana nufi ya cika wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam burin sai dai bari wata rana ya ja shi sun fake daga inda ba mutane kawai sai ciro takobinsa kawai sai fille kansa ya gama aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗauko wannan kan ya ɗora akan dokin da ya ɗauko na wancan ɗin kawai sai yi hanyar madina manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ji shi wannan ɗin ya zo yana neman izini annabi sallallahu Alaihi wasallama yana zuwa sai zo yana murmushi sai annabi ya ce masa ka cika aiki hmm. jibrilu ya mun albishir ka cika aiki ya sa masa albarka ya sa masa albarka sai annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce masa ina zuwa sai manzon Allah ya shiga gida zai kawo masa tukuici manzon Allah yana shiga gida da ya fito sai ka masa sandarsa sai ce masa sa ya hadhihi rike sanda ta wannan tawakka alaiha ka ci gaba da jingina a jikinta in za ka yi tafiya Ya yace wa'tini biha yawmal qiyama a'rifka biha wannan sandar ranar kiyama mutane za su yi yawa masu nema na mutane za su cika ina ganinka da wannan sandar zan gane ka sai ka zo kusa da ni خذها a'rifka biha يوم qiyama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi sandar sai ya juya sai aka ce mishi kai ka karbi sanda baka tambaya bai ce tunda manzon Allah ya ban sanda kawai na karbi sanda suka ce a'a ko ma dai ka je ka tambaya ko akwai wata magana ne akan sandar shine ya tambaya shine annabi ya gaya masa wannan sai ya rike wannan sanda ba a taba ganin ya rabu da ita ba da ya zo zai mutu sai ya ce wannan sandar tawa sanda ce ta musamman sandar girma ce da na karba a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in na mutu ku binne ni da kayana da ita zan samu manzan Allah sallallahu alaihi haka aka yi masa kuma na rantse da Allah yadda manzan Allah ya faɗa haka za a yi a ranar kiyama zai zo ya tawakka'u alaiha ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaga yadda ake hidima wa addini aiki ɗaya zaka yi fa in Allah yadda daga nan ka sha kwana saboda haka jama'a wallahi in ana magana akan hidima wa addini ka sadaukar da kanka kowa ya kama ta ina zai almajirai ku tsaya ku sadaukar da kanku akan hidima wa ilimi mawadata ku sadaukar da dukiyarku akan hidima wa addini mu fa ba talaka bane Allah yana so ya maka rajista ne a wata takarda tasa ta waɗansu mutane na musamman da zai ɗaukaka su ranar ƙiyama, sai ya baka kuɗi sai ya ce ga kuɗi amma mai komin yanzu don Allah don baka da hankali sai kai rowa shi ne fa ya baka fa sai kuma ya ce to miko wani abu daga ciki kuma mimma lillahi daga ciki ne fa daga cikin kuɗin Allah kuma karka bayar gaba ɗaya wa an fi mimma daga ciki ga ɗan gutsuro wani abu miko? sai ka ce ba za ka bayar ba to duk wanda ka gan shi yana jin kyama yana jin yana jin wato rowa akan ba zai bada kuɗinsa ba to wannan mutum wallahi ya zama abin tausayi Allah ne bai masa rajista kuma bai bude masa account ba a bankin Allah amma duk wanda Allah madaukakin sarki ya yadda da shi to sai Allah ya bude masa sai rinka sa kuɗinsa sai Allah ya ajiye masa amma idan Allah baya son ka to Allah ba zai karɓi kuɗinka ba walakin kariha bi bi'athahum in Allah baya son ka ko an ce ka kawo ba za ka iya kawowa ba duk wanda kaga baya kawowa din nan Allah ne bai bude masa account ba Allah karka kore mu daga taskarka Allah karka kore mu daga account ɗinka malamai ko kuma hidimar ku ga addini ita ce ku karantar da addini ku kashe dare da rana kuna bincike kuna karantarwa mutane ku ne idon ku ne idon shari'a ku ne madubi da da shi suke haskawa su gane daidai ne ko ba daidai ba ku ji tsoron Allah wajen ku gaya wa mutane saƙon Allah wannan shi ne ku jihadin kuma idan ba wannan kuka yi ba to ko ta ina ne kuka je ba za ku yi gwaninta ba ku masu kuɗi idan ba kuɗi kuka bayar ba to ba za ku yi gwaninta ba ku masu ƙarfi idan ba ƙarfi kuka bayar ba kowa ya yi abin da aka san shi da shi malami ya karantar mai kuɗi ka bada kuɗi da haka ne aka ciyar da addini kuma don ka bayar ba wai ka taimaki malamin ba ne? wallahi kanka ka taimaka domin wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum ai da yawa ba sa bayarwa amma me yasa addinin bai tsaya ba ba za a daina ba za ka kai ne za ka nemi ka je ka bude account a wurin Allah ta hanyar ka sa dukiyarka in ka yi haka don kanka in baka yi ba ma ka cuci kanka sa'annan ku sani da cewa kamar yadda malam yake faɗa wannan hidimar wallahi da za ka yi ya fi fita kadai shine farillai sallah wajibi ne azumi hajji idan ya zama wajibi waɗannan rukunan su ne kadai suka fi wannan hanyar in ba su ba saboda su ma wa ma karraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma wa alai amma sallolinka na nafila da wace ce duka ka je ka karantar da al'umma kawai wannan duk ya fi maka lada in ka samu lokaci sai ka tashi ka yi sallah in baka samu lokaci ba karantarwa za ta zama maka madadin wanda ya kwana yana sallah da wanda ya gudu yana azumi na ji malamin mu shek Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya ji kansa da gafara yana ba da kissar Imam Shafi'i waɗansu suna cewa bata inganta ba amma su biha ko ta inganta ko bata inganta ba Imam Shafi'i ya je ya kai ziyara a gidan Imamu Ahmad imamu ahmad kuma kullum yana faɗan alheri yana ce cikin malamansa da yake girmamawa akwai al'imamu shafi'i da ya iso sai iyalansa duka suka taru suna jira su ga yaya malami yake rayuwa don a koyi da shi sai suka laɗe sai suka jira ɗakin da aka bashi ya kwana sai suka kwana ba su ji shi yana sallan dare ba sannan da aka kawo abinci sai suka ya ci abinci da yawa ya cika cikinsa sannan suka ga ya tashi ya wuce sallah daga ɗaki kuma ba ruwa a cikin ɗakin amma bai sake yin alola ba da suka zo suka ce wa Imam Ahmad kai mu wannan malamin naka Ta ce babban malami ne kana ta ta shi mu mun gaba mu gane wannan abu hukun ba ya ci abinci ya koshi kaman ba malami ba ba an ce a raba ciki gashi uku ba mun ga ya kwana ba mu ga ya tashi yayi sallah ba kuma malami baya kiyamun layli sannan kuma mun ga ya je yayi sallah ba alola sai ɗebo su wurin imamu shafi'i sai ce malam ka ji abin da suka ce sai ce abin da ya sa ko ga na ci abinci na cika Shi ne na kan daɗe ban ci abinci na ƙoshi ba ina cin abinci ne bisa lalura saboda tsoron kar in ci haram duk gida da duk inda na je ba ni da tabbacin ina ka samu sai in ci iya abin da ya zama na lalura irin wanda ko da a ce haram din nema dama a lalura ya halatta sai in ɗanci wannan sai in haƙura da na zo nan gidan sai na tabbatar na zo gidan tsantseni gidan halal don haka na tsaya na ci ya ishe ni kafin ran da Allah zai sake kai ni kuma in samu na halal ya saboda ko na je na yi sati sati biyu ban ci abinci ba na riga na ɗauki babban guzuri yanzu da zan daɗe saboda na samu na halal hankali na ya kwanta. yace abu na biyu abin da ya yasa kuka gana kwana ban yi sallah ba yace nazari nake akan hadisi kwaya ɗaya na annabi sallallahu alaihi wasallama shi na kwana ina yi kuma ya fi mun akan in kwana ina sallah yace hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya aba umair ma fa'alan ya mm. yace a cikin daren nan daga lokacin da bayan isha na shiga zuwa lokacin da aka kiran asuba na yi tunanin fa'ida ta ɗaya fa'ida ta biyu fa'ida ta uku sai da na ciro fa'idoji dubu biyu daga cikin wannan hadisin ya ce to wannan ya fi mun in tara su da ina je gaban mutane zan karantar da su ya fi mini akan zauna ina sallah lada ta ni kadai gara in raba abin da zai sa mutane su samu lada ina kuka ga na shiga ban yi ban yi alola ba kuma tun alola ta ta sallan isha ina ta nazari don haka ban yi bacci ba kuma alola ba ta kare ba don haka shi yasa na je na yi sallah to wannan shine rayuwar malami ke kuma duk wanda zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum khairun nasi ne zaka samu ba wai yawan sallarsa ta sa ba zaka samu ya amfanar da mutane ne hmm. ko iyalanka kake amfanarwa sai a ce khairukum khairukum li ahlihi kana amfanar da mutane sai a ce khairun nasi anfa'uhum lin nas hmm. kana karantar da mutane sai a ce khairu kun man ta'allama alqur'ana wa 'allama zaka alheri fa a addini wanda yafi kowa shine wanda amfanin sa bai tsaya a karan kansa ba jama'a mu yi amfani wa addini Allah ya karba mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh